Nous condamnons avec la plus grande fermeté la tentative de renversement har militar putschist. A ƙarshen taron da suka gudanar ta bidiyo a jiya Alhamis shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma sun yi Allah wadai da abin da suka kira yunkurin kifar da zababbiyar gwamnatin demokuraɗiyya ta Ibrahim Bubakar Keta. saboda haka suka umarci sojoji su canza tunani suna masu cewa ba su da kowane irin halacci a wajensu. Nous exigeons la libération immédiate du président Ibrahim Boubacar Keta Shugaban rikon kungiyar ECOWAS Isu Muhammadu na nishiyar na cewa Muna bukata da gaugawa sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Mali su gaggauta sakin shugaba Ibrahim Bubakar Keta da dukkan jami'an da aka kama hasali ma kungiyar ta sai da yawo ta bukaci sojoji su mayar da hambararren shugaban akan kujerar shugabancin kasar ta mali nous demandons le rétablissement du président Ibrahim Boubacar keta en tant que président de la République taron na kungiyar Ecos ya yanke shawarar dakatar da dukkan wata zirga-zirga tsakanin kasar mali da makwabtanta ba shiga ba fita in banda kayan cimaka da magunguna da man fetur da wutar lantarki sannan kungiyar ta buƙaci abokan hulɗa su bi sahu tare da kakaba takunkumi ga sojojin da suka yi wannan juyin mulki kafin isan rundunar haɗin gwiwar da ƙasashen na sai da yawo ke shirin aikawa zuwa ƙasar Mali. Nous demandons la montée en puissance de la force en attente de la Taron na jiya Alhamis ya ce zai aika wata tawaga domin ganawa da sojojin da suka kakkaɓe shugaba Ibrahim Bubakar Keta don sanar da su cewa lokacin karɓar iko da madahu ya wuce. Nous décidons de dépêcher immédiatement une délégation de haut niveau pour assurer le retour immédiat de l'ordre constitutionnel. yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma sama domin a fili take waɗannan matakai da ecowas ta ɗauka wani al'amari ne da ka iya ƙara taɓarɓarar da dangantaka a tsakanin al'ummar mali da wannan ƙungiya wacce tun dama suke yi wa kallon ƙungiyar kare hakkin shugabannin ƙasashen afirka ta yamma sule Mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar